masauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku a yau juma'a daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 ana kuma iya kama ma a birnin yamai na jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon da suka hada da VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na FM din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya haka kuma za a iya bin mu kai tsaye ta shafin mu na yanar gizo wato voahausa.com masu gabatarwa Hafsat Bello dan mai soro sai kuma ni Usman Ahmad Kabara masu sauraro a yau Juma'a 24 ga watan Nuwambar shekarar 2017 za mu yi magana ne a kan harkar al'adu da nishadi kamar yadda muka saba. Inda a ranar Litinin din makon jiya muka faro maganar kisan da ake zargin Maryam ta yi wa mijinta Bilyaminu a Najeriya. Wanda kuma lokacin ne muke ta kokarin lalibar mai fashin baki ko masu fashin baki al'amura irin sa Ahmad Abubakar Dakta domin mu ji shin yaya wannan abu yake amma layi ya tubure mana har ma da wayoyinku muka dauka waɗanda suka hada da irin irin waɗannan. gaskiya kuskure ne a cewa mace mu za ta kashe namiji Mm. kuma book ne wanda an yi soyayya tun ana yara saboda jin mm. kishi ba ta son kishiya wasu usman ni a gani na gaskiya ina abun jahilci ne a yi kokari a koma makaranta a nemi ilimi insha Allah wanda ilimi hakan ba zai yi ba dangane da wannan abubuwa da ke faruwa gaskiya wani abu ne wanda yake abin takaici kwarai da mm. gaske saboda idan muka yi la'akari da asalin menene abin da ya haɗa waɗannan mutanen za mu ga ƙauna ce da kuma son juna ta haɗa su game da aminci da juna To yau idan Allah ya yarda za mu tattauna da Ahmad dakta din da daga Kano sai kuma sai kuma wayoyinku da za mu ɗauka don jinya ya kamata mu inganta zamantakewar aure don ƙauracewa rikicin cikin gida. Haka yake kuma lambar da za a same mu a kanta ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a buga mana a muji shin yaya abin yake kuma yaya za a fidda jaki daga dima. yanzu kuma sai mu je ga ahmad abubakar dakta da don jin tsokacin wannan magana ta kisa tsakanin eh, ma'aurata eh to amma na ga kamar injiniya ya samu wani akan layi saboda haka mun ce za mu dinga abu nan mu fara jin ta ah, bakin shi kafin eh, dakta din ya shigo kenan amma ina ga bari mu samu eh, yana da wani bari bari mu ji mm. assalamu alaikum wane ne daga jos kar mu basa suna ta jira hello wane ne daga jos hello salamu alaikum salamu alaikum dan mutanen jos suna layin ya katse kenan mm. to ko da dai muna cikin magana da shi ahmad zamu iya mu dinga jin daga bakin su amma kuma bari mu maimaita musu lambar alamar tarawa eh, biyu sifili eh, alamar tarawa daya har bada ta najeriya daya <laughs> sai a saka biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan bakon namu shi ma yana tare da mu bari mu dan gaisa da shi salamu alaikum dakta barka da warhaka Yawwa wa alaikum salam oh to ga bako ga wani mun samu. Salamu alaikum wane ne daga ina amma ka kashe rediyon ka in kana son mu ji. Isu dogara ne daga Obaja na Dangote. To ba mu gudun mawarka mu ji. To to malam Yusuf. to muna son mu ji shin yaya za a irin waɗannan rikice-rikice da suke ja har abokin zama ya kashe abokin zama ya za a yi ne a magance wannan abu a tsakanin ma ma'auratan ba wai maganan kotu ko wani abu irin wannan rikice-rikice gaskiya bai daɗi ba abin babu daɗi kishi ne na mata mm. kuma kishin ya yawa mm. haka abin babu kyau abin babu daɗi sai Allah kiyaye na gaba eh. to amin amin mun gode mun gode sosai bari mu sake lallaba mu samu wani assalamu alaikum Salamu alaikum. Daga ina? Barkan ku da aiki. Yawwa barka ka dai daga ina kake magana? na Abba Sa'adu Mahuta, ina nan Mahuta jihar Kaduna. To, Malam Abba me kake da shi da zaka gaya mana? To, layin shaka. Ya katse. Mm. Eh, to to ba damuwan Allah so zaka sake samu ko kuma wani lokaci haka to salamu alaikum oh, to waye daga yobe hello hello yawwa waye daga yobe eh, Muhammad Sani ne daga Mobi. To Malam Muhammad Sani me za ka ce game da wannan magana da muke ta rikice-rikice a cikin gida wanda har yakan haddasa mummunan ayyuka ko irin kisa da sauran makamanci kamar yanzu a jihar Zamfara ma an samu wani da yake ta yawo a social media na irin kafafen sada zumunci cewa wata ta sari ta sari ko kuma ta eh, bar shi a cikin mummunan yanayi ba. Mm. Eh, to me ce? Haka to mu ma gashi ne yanzu kwanan nan mu irin a ya a wajen masu cikin masallaci a kuma me ya faru eh, mu ma ba an kashe ba mutane a masallaci ba an eh, a mu ma magana ne akan maganar rikice-rikicen cikin gida na ma'aurata muke magana eh haka da naji naji naji dai naji eh haka dai dai hakuri dai abinda za a yi shi mai gida ya hakuri mata masu ya matan hmm. mace in dai ka aure ka aure ka dade mace dai dai a wajen ka duk wanda kaje zaka yi wata ba ko tashi hankali mm. to Allah ya samu dace mun gode sosai amin ya Allah yawa barka da haka yawa mun gode mu ma to salamu alaikum hello salamu alaikum to to bari mu je ga bakin mu ma mu je ah, salamu alaikum dr ahmad alaikum salam Alhaji Kabara barka da wannan lokaci. Yawwa wancan mako layi yayi tutsu. <laughs> Ko in ce farkon makon nan ranar Litinin. Eh, an yi ta kokarin a tattauna kuma Allah Allah bai nufa ba haka yake to yanzu haka in mun sami eh, ita ma mun hada da wata ya kai ma ga ka wani matashi sai mu ji to <laughs> yaya duk abin yake in mun sami ta ita ma duk zaka ji ta shigo muna cikin tattaunawa wa Zainab Maska na san ana lalubarta to malam Ahmad muna yi za mu dinga ɗanyi muna amsa waya bari mu ɗauki wani daga jigawa kafin mu dawo gare ka. Yawwa, to salamu alaikum, ai a jigawa. Yawwa, wane ne? Jimfa Sambo Haruna. Jimfa Sambo Haruna. Barka da warhaka. To, to muna jin ka ba mu gudun mawaka. To, barka dai. Abin da nake ba da shawara a nan shi ne. iyaye su dinga mm. yi wa 'ya'yansu tarbiyya mai kyau mhm. yayin da ka zo yin auren yarka mm. sai ka ba da shawarwari ga yar kafin ta je gidan miji mm. ka ta hudubobi da yawa domin mu ma anan kwanan nan mun mm. sami irin waɗannan tangarɗa ta mata waɗanda iyaye su suke haddasawa ta san yawanci za a samu mata suna yi wa 'ya'yansu hudu ba mhm. na kishi to to amma a yawanci kuma malam jimpo yawanci zaka ga amma iyaye in suna ba da shawara zaka ji ana ke je ke gani ke gani ko yanzu ma hace ake kai ki taba waya shi eh, har kai ki taba waya shi yanzu shine ma babban fada eh. kai ki taba waya shi eh, to ai duk wanda kaga cewar bai hmm. yadda a taba wayarsa ba to shine ce wai me ake koyo ne a yi kansa eh To ba. Idan mutum idan mutum na gari ne, hmm. ai ba zai ji tsoron waya tsakaninsa da iyalinsa ba. Hmm. Kuna gaskiya ba. Mm. Gaskiya ne. Saboda haka ni shawarar da nake so nuna duk abin da za ka yi tsakanin yanzu yanzu bari in tambaye ka jifo kafin mu je gurin wani eh, yanzu kana nufin ka ce ka za ta tana ɗaukar ka ta san me yake ciki wallahi na yadda da ita ta ɗau waya ta kuma duk abin da zan yi zan gaya mata tsakani da Allah Hankalin ka kwance abin da zan yi Da Hankalin ka kwance mun eh, gode ni ni har babban ɗana wallahi ya iya buɗe yau ce shekara goma amma Allah kana ba shi waya ta buɗe ta zai abin da zan yi na gaya mata ta. <laughs> kuma ba wani fargaba da nake yi to mun gode jeffa sai mu ce a sauka lafiya to mun gode sosai yawa yawa da wa muke magana ne da daga kimba Wa ne daga kimba eh, mai wanke hula oh to yo to ni ana ra'ayin da a gaskiya to me ra'ayinka Eh to ni dai ana ra'ayin matan nan ba su kyauta ba. Eh wannan haka mm, yake amma ya za mu magance irin wannan. Maganin yawa. Ba shi da amfani. Eh. Kuma yana ba mata shawara da su daina kishi. Ki mm. daina kuma bincike wayoyin mara da su saboda kan ilu ta jabo. To su kuma mazajen fa me za ka ce eh, musu? To to. Wayo su ma? Eh. eh Damun ai muka kalubale yanzu mata ai su ne dama mu maza suke jira su ji mm. irin wannan abu ya faru. za a zage celebrities musamman na kane suna hmm. ba da gudunmawa hmm. da wani waje irin wannan abin da ke faruwa hmm. so mu shawara nan anan su ma ba za su kiyaye idan za ka yi abin da kira matar ka kai shawara ita ta ce mata wanki zan ƙara aure amma auren na zan ba ta hake ki kamar mm. yadda zan ba a baya eh a to a tsara mutunci ne gudun za a samu fahimtar juna mm. eh, to shawara na ga maza duk wanda zai ƙara aure ya tabbatar da yadda zan ba ta sun je da suka kare su dan saboda kar irin wannan ta to mun gode mun gode sosai bari mu sake lalubar wani saboda lokaci kafin mu je ga masu mana fashin bakin al'amura assalamu alaikum to ina ga ba kowa tukunna mm. malama yaya to kin ji dai sakonnin su da kuma irin gudunmawar da suka bayar kan wannan batu eh, kamar magana da jimfa ya ce a to wani ake buya ma cikin wani da farko gaskiya to shi sa a yau maganar da nake son mai ma Ahmad din kenan irin menene ake boyewa ne wai a wayar gaskiya eh, kamar sannan sannan me kaza aljuni dama shi ba jimran as ya kamata ka za ta fita daga aljihu in ma za ta fita to ya kamata ta fita ya kamata a zauna ni yanzu a gida zan dawo wayar misali uwar gida na misali in dauki wayar yara yara su dau waya ta har a karba ita game to me za ka buya cikin misali to bari mu ji na taraba gashi nan an samu ji salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da wa muke magana da Ahmadu Ali daga Taraba sai karama hukumar Gashaka. To hmm. meye gudunmawar da zaka bayar a wannan filin? Hmm. Gudunmawar da zan bada kan wannan lamarin da yi wato Shin yaya za a magance wa'annan matsalolin? Musa gaskiya a gaba. Mm. Mm. Gaskiya ɗaya ce. To matan kuma su kuma mm-hmm. su ji tsoron Allah. Mm. A wajen musulmi kam dai an ba mu muna da an mun samu umarnin da mu auri mata hudu. Da mm-hmm. hali. Eh kuma sai su haƙuri kuma duk wanda ke da ikon ƙara wannan sai su haƙuri a ƙaran. Domin ƙaruwa ma zaman lafiya ne kuma gida. To mun gode sosai eh, sosai. To mun gode. To muna godiya Allah ya sa a dace kuma mun gode da kira da ka mm. samu kai. Kin san kamar magana da muka faro ne mu ji daga wurin Ahmad din. Shin mm. wai wannan zamantakewar ma tukunna yaya abin kamar hira da muke da ke a ƙasa. Shin ɓoye-ɓoye ko buɗe-buɗe wani irin abu ne kamata ya zama a fili wani ne ya kamata ya zama a rufe ba kullum ga sabon hali wurin ki ba kullum ki ga sabon hali to me yake kawo hakan tun farko mm. kafin a yi auren ne ko kuwa a'a to shine naga social media din nan na shafukan abota din yanzu mm. nan ake nuna min ta a ƙasa ba mu sani ba ko gaskiya ne ko ƙarya ne tukunna mm. amma ana nuna cewa kaman ga yanayin ma irin saƙon da ita wacce ba Allah ta gani ba a cikin eh. waya to duk dai irin wannan kila ya dauka da zafi wannan ya yi boye-boye to kiga ga sai kiga ana ta samun matsala to kuma wasu abubuwa za ka ga boye mm. sun shine yafi mm. alheri saboda in an eh. faɗa yana iya kawo matsala to wannan haka yake to to shine duka zamu duba mu gani mu ji mm. daga bakin Ahmad Abubakar dakta da ita Zainab Maska in ita ma ta samu akan layi amma kafin sannan rai dangin gora ne sai da hutu bari mu dan sarara kaɗan. mai ya haɓaka da san zuciya sai dai na damar furci gidan na jina rike a dake abin san yan gari ko da ina warki ta so idan fake na bi ta kafa ki cin lamari ina da dafa yare da tuwo Salamu alaikum. <laughs> To mun dan shakata kan. Eh, hello? Salamu alaikum. Wala amadi Salamu yawwa wa alaikum assalam. Yawwa mun dan sarara ne kaɗan. <laughs> Eh, eh, ka ji waka ma yi ne waka ma na cewa wai wai me ya haɓaka da san zuciya to in aka haƙura akwai lokaci to shi sa muka ɗora wannan magana malamar da farko wannan abin da ya faru me za ka fara cewa ana nana lalubo mana abokiyar tattaunawa mu ita ma ɗayar. To a wato abin da yake faruwa bari na fara rushe wata magana ta mutane da suke ganin laifin maza akan ɓoye waya su don mm. kare matar su ta gani. Mm-hmm. Mm. ta farko ina son mutane su fahimta mm. cewa namiji ba kamar mace ne. Allah ya ba shi dama a musulunci ya aure har mata hudu. to da haka idan yana aurenki ba haramun ba ne mm. ya nemi wata mm. da niyyar kyakkyawan niyyar cewa auren ta zai mm. ta zama budurwarsa zai kiranta a waya za ta yi masa test mai daɗi zai mata test mai daɗi wanda bai saba wa shari'a ba wanda ne zai ce maka wannan ba daidai ba ne to da hakan namiji ya koya wayarsa to a nan yake da matsala saboda ita mace za ta dinga ganin kamar yana koya mata wani abu amma maka bara ka sani ba. matan mu zafin kishin su ya mm. kai matukar matuka da in ka mm. ce za ka tsara aure za ka gaya mata wallahi ka bari. Za mm. ka abin kamar yaki ne. Fari fa ake wa juna. Sai da hikima. Ko da duk namijin da kika ga yana karkarkarkar da wayarsa wallahi shi ya san me yake ji. Kuma shi ya san tsoron da yake ji a gidansa. Ni dai shawara ta game da. Shi kowace waya idan mana ta sa mata password. Ka kulla abin da yake wanda ba ka san ka gani mm. ko da linzami <laughs> eh. mai goge ba ana mm. aiko ma kai deleting ɗinka mm. saboda a zauna lafiya shikenan a zauna na saboda musulunci bai hana ka ba al'ada ba ta hana ka ba shi kuma ɗan adam da san leƙe-leƙe. Mm-hmm. shi kuma ɗan adam ga san leƙe-leƙe. sai ta leka ta don wannan password din ma wata sai ta nemo shi mm. Allah ya yi shi polygamous mm. yana da wannan polygamous wato wato sanya auri mataye da yawa ko kuma ya zama ba mata ɗaya ke da ita mm. ba inda shari'a bata gindaya masa linzami ta ce ba zai kara ba bata gindaya mai linzami an ce ba zai gari ce ba kaga ko ita shari'a yadda ce idan Allah bai haramta abu ba wani bai ce haramta shi ba haka ita kuma mace da take kishi tana da hujjata mm. wani abu ne a zuciyarsu mm. amma ai annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ake duniyar domin ka ya riga ya gaya mana a cikin hadisi mm. cewa mata ana auren su saboda kuɗi saboda kyau saboda mm-hmm. ilimi saboda kaza saboda kaza annabi ya wasafa mana sai ya bada shawara yace ka nemi mai addini ba zari ba bi zati dini tari bayyana ka ka nemi mai addini idan ka auri mai addini ka isan maka ka da a ce idan muka zo yin aure muna bin wannan shawarar annabi mm. idan ka samu yarinya wadda mm. take da addini mm. ai ba za ka ji tsoron ka ba ba za ka ji wani abu ba Allah take tsoro tsoron Allah nan zai sa taimaka maka biyayya tsoron Allah nan ta yi biyayya ga abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi mm. tsoron allah nan zai sa ta yi koyi da gidan mm. annabi inda aka ajiye mata kala kala kala kuma da irin hakurin da suka yi eh to mala mala ahmad yawa mala ahmad bari bari mu bari mu gaisa da ita zainab mun same ta dan ta san muna tare da ita yanzu haka kai tsaye kar wasu su mata eh, surutu a gefe yawa assalamu alaikum mar <laughs> zainab To, da wa muke magana? Yawwa Hajiya Zi. <laughs> Lafiya lau gabatar da kanki to masu sauraro su sani. Eh, sunana Zainab Maska. To, Zainab Maska barka da warhaka muna tare da dakta ke ma za mu wayoyo Barka da shigowa Zainab. Yawwa muna tare da Hafsat da fatan zaki dan samu inda ba iska. Yawwa ke zauna ki zulomi ta bayani. yawa <laughs> to madalla to bari mu koma wurin ahmad to ahmad muna jinka kafin mu koma ga zainab yawa to abin da nake faɗa idan mm. mace a gidanki namiji kin ga yana tsantsani da wayarsa mm. ki fahimta cewa mm. addini fa bai haramta masa wannan sakonnin ba ka ko tsakanin shi da budurwa ko kuma ki nemi wata budurwa ya ce zai kara aure addini bai haramta mai ba al'ada bata haramta mai ba da haka duk wata mace wai da za su zo suna cewa a'a namiji bai kamata ya waya da budurwa ba ko kuma namiji bai kamata ya ce zuwa kan ne eh to amma amma amma Ahmad eh ba za ku fahimci tsarin yadda addini yake da eh, al'ada to amma bari mu dan waiwai wani wuri ah, Ahmad bari mu dan wani waje kakka manta mu kuma maza kai namiji ne ni namiji ne wasu mazan da suke saurare sun sani cewa namiji kuma wani lokaci noke nokensa ne matsalarsa domin ko wani in zai auren zaka ga cin fuska yakan shiga ciki wani mm. zai je ma yana ba wancan da yake nema labarin ai wance da take gida kaza ne da ita misali mm. in na ga mace ina so ina son ki kawai shikenan ina son ki ba sai na kushe ta gida ba ba sai na ci fuskar ta gida ba yaya wannan fa su ma wa'annan mazan su wa'annan ai ina ga text ɗinsa kan ya kamata su san nayi da shi gaskiya eh to ka san ba duka aka taru aka zama ɗaya ba dole a mm. cikin mutane akan samu waɗanda suke mm. fatattu mm. wani a wayar kasa babban irin ya nemi mace dan aure a'a sai ka zai kula wannan ya kula wannan ya kula wannan ya mm-hmm. kula wannan haka za ka ga suna fi har matan su gane amma za ya kamata a ce mu tsaya mu ji tsoron Allah idan gani mu'amala da mace ta harkar intanet ta harkar social media idan ba wata alaƙa ce ta neman aure ba ba mu ruwan mu da ita ku kuma mata kan ma ki fi idan ki ce wai za ki gane mijin ki yake yi wanda mm. ki je ki ango kamar mm. da zan baka labari mm-hmm. akwai namijin da ya buɗe wayarsa mm. ya buɗe yahu Mm. irin aka sako irin tallan na haka a cikin keji eh. aka sa hoton mace eh. wala matar ta dau duka ta fasa wayar ihu talla ya ja mishi shi kuma bai shi ya sa talla ba kawai kawai ta ga hoton mace wace ce wannan eh. sai ka tuno labarin sai ka gani ai ba daɗi eh Allah sarki gaskiya akan wannan shine zai kai ga ta je ta aikata wani abu mm. wanda ya wuce wannan mm. kuma wanda za ta dau wayar ta tafata Mm. wallahi gobe za ta fasa kanka. Eh, to, bara mu je gurin Zainab mm. kuma, ke kuma ya kike kallon wannan al'amarin? Yawa ki bayan tambayan ba ta kamar ba ta hawo ba wuri haka haka. To muna tambaya ne yaya abubuwan da suke kawo wato aika-aika a cikin aure zamantakewa aure ya hmm. kike kallon za a iya magance matsalolin hmm. da kuma dalilan da yasa hakan yake faruwa. Hmm, kamar misali wannan abin da ya faru kwanan nan a Najeriya na wannan da ake zargin cewa ta kashe mijinta Maryam kenan da Bilyamuni. Abu na farko da kin um, kabara. Kaga akwai matsala ta gefen mata akwai matsala ta gefen maza matsala ta gefen maza ya fi yawa sorry to say kana ji ko mm-hmm. tun farko tun daga wurin tun rangini eh, tun wajen foundation tun farko a nan suke fara gama tubalin gina mm. mm. tun daga kan nema mm. wajen nema aure mm-hmm. abu na farko ba wanda yanzu yawancin mu mun saki layin addini kan zuciya kawai muke bi na farko na daya ba su bincike ta da shi wannan eh, ya ya ya tarihin ta yake ya tarihin yan mm. gidansu yake ko mm. akwai wani abin da ya kamata ta kiyaye mm. addini addini musulunci ya ce ta yi bincike ba sa yin wannan binciken mu ma kuma iyayen mu suna da matsala ma eh, iyayen mu mu mata shi ma in an zo neman auren mu kamar Allah Allah take su an ga samu ba a tsaya yin wannan kuna eh, binciken Na? Na ce kamar kuna kan goshi ana kosawa. Mm. ta mu je nan da ne mm. <laughs> eh. ba a da yin bincike kan both eh. side ka gane ko mm. sannan kuma mm. tashi zuwa in ya tashi zuwa taɗin shi ma da akwai akwai maza da yawa da zai ce ma namiji zai ce ma ai daga ke babu wata wannan ba karamin kusure ne ba To ba ta ganin su mata suna yin kuskuren yadda? Mm, su ma hesi to gashi ta ce ba ta ganin mata su ma suna yin kuskuren yadda tunda sun san ba haka bane ba kuma sai su dauka su rike. Na ce miki akwai mm. kuskure from both side daga eh. gefen da zuwa gefen mata. Mm. Eh to amma yanzu tashi zuwa namiji ya tashi zuwa yi tsari na baki namijin yana son abu. In eh, Kur'ani za a baki za ki rantsa iyakan gaskiyan shi kenan yake mm. gaya miki kin gane? Haka. Eh. Iyakan gaskiyan shi zai ta mm. Allah rayuwar shi gaba mm. ki a kai ba abinda ba zai iya dauka ba kuma kin duba zamanin da da zamanin yanzu da muke ciki da kuma zamanin da zai zo nan gaba wayan wayan mu kam yaya matan ba daya bane ba na da ba su da wayo mu na namu ne yanzu na da dan wayan mu amma mun sa rashin hankali a ciki kin gane sannan wai da su zo na gaba kuma sai sun fi mu wayo haka Eh, to amma yanzu bari tambaye ki eh, Zainab wannan abin misali da mm. ake fama zaki ga eh. cewa akwai rikice-rikice a cikin gida mata na eh. fuskantar wannan barazanar maza ma wasu na fuskantar wannan barazanar za ga wani shi aka gallaza wani kuma ita aka gallazawa mm. shin yaya zamu yaya me yanzu na ce ba ni shawara a matsayin ki na matashiya yaya ya kamata a mm. magance wannan a takaice me zaki ce mu ta gani ko abu na farko da zan iya ba mamma aurata shawara akan Mm. Eh, communication tsakanin mata da tattaunawa wato tattaunawa da fahimtar juna kwarai da hanya mm. in babu wannan gaskiya duk wani abu duk wani abu kwasfarima ne ba zai kai ko ina ba mm. in babu wannan fahimta a tsakanin ka da ba tsakanin mace da namiji zai da samu komai a zai yi zai tafiya a jagwalgwale ne ba wani abin da za a yi da ba a kan bisa tsari eh to bari mu je wurin Ahmad ko eh Ahmad dakta kana jin mu Ina jin ka Alhaji Kabara. Yanzu saboda yanayin lokaci ba wuce minti kila biyu ko uku muke da su ba a gaba. Yaya za mu magance wannan matsalar? Magancewa tunda yanzu duk mun ji ina matsalar ta tun a wajen mm. daurin aure mm. malamai masu ɗaura aure mm. da ku mutane waliyai da ake sawa in an zo aure ku kira yarinya a kira ango a zauna da su a faɗa musu ke zai aure ki amma addini ya ba shi dama ya ƙara aure an mata hudu ka sani iyayenta su sani dan kar a je gida a fara wani leke leke mm. saboda ya mafi yayo a yanzu in za a aure nunawa ake iyaye mm. suna cikin waɗanda suke zuga yarinya da mm. juya wa mijinta baya saboda ya ce zai kara aure musamman mata ya kamata in an zo ɗaurin aure a dinga nuna wa yaran nan cewa duk fa wanda aka aba da ita aure miji yana da damar ya kara mata aure na biyu ina ba wa duk wanda yake da aure wanda yake da shawara wani in kana da ita ka sa mata password Mm. Mm. ku zauna ke da matarka ka gaya mata ka ce waya ta sirri na ne kar ki taɓa waya mm. ka neman aure ku fito fili a daina muna a fito a mutum to to duk addinin musulunci bari bari eh kar a hana to bari mu ba ita ma Zainab minti da sirri na ce kar ta taɓa waya ta to Mm. To mun gode. Mun gode kwarai. <laughs> Tsakanin da Allah ji tsoron Allah. To mun gode sosai bari bari mu bawa Zainab ko dakika talatin ne muji. To kin ji an ce a sa waya kwado in aka sa waya kwado kuma a sanar da cewa an sa waya kwado. Me zaki ce? dama a cikin ya hana bincike wannan mm. very mutum ya mm. da bai shi ba mm. kuma ma da baka gani ba kan baka gani ba kuma ina son shi mashi gyara yana yana ta ka ga iyaye kuma zan dan me yasa ba za fito mutum ba zai fito a mutum ba dan me yasa su yi ƙarya eh. yasa suke dauka alƙawarin da suka san ba za su iya dauka ba eh ai shi ma ya kawo nasu da cewa ga yanda suka in sun yi ga yanda suka kwafsa to bari mu je dai yanzu wannan laifin mm. eh, masu mabambantan ra'ayi sai ga sai ya wannan ya faɗi nashi wannan su fahimci juna su mm. fito ka ga mace iyakan a yanda kake to mun gode sosai zai da lokaci ba zai mu ba mun gode sosai to mun gode kwarai da gaske Zainab mun gode Malam Ahmed <laughs> to to tattaunawa da suka yi saboda haka kowa nashi ra'ayin za mu tattara ina mu ina mu sai kuma Allah kai mu ranar litinin da fatan za a yi hutun karshen mako lafiya Lafiya a madadin. Hafsat Bello dan mai Sai Daniel Brown da ya bada umarni shirin da ma injiniyan mu na yau Mr. Jan. Sai kuma wanda ta mana ko kokarin hada mu a Facebook bai samu ba sai ku yi mana dan afuwa. Maryam ke ba sai a yi mana afuwa da tangar tangardan na'ura da aka samu. Usman Ahmad Kabara ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da sa sai ran Litinin. Kuma anan naga amsar da babu tambaya daga nan na tsoro ta kai can halin duniya.